irga mu irga ba amma dai inda za a tashi kaidu iblis shi kuma ifratun wa tafrid amma dai gaskiya ne an an kirga wajen da bakwai an ka ce wa kadhalika kafara kafara bi qaumi ai haka shedan ya dankofe wasu ya dankofe su daga bin Allah na shi ne kai jirgin ka na shidda ni ba ban sa alama ba dubu ba na ga ishe na ishe o oh, shi tambaya ne kome inda ya eh, ci gaba daga ga ɗari da hamsin da ɗaya a ya ƙare wancan sabo ne wannan sabo ne sabo ne dau aka ce wa zalika kasara bi ba haka nan shaytan ya don kofe wasu mutane hatta mana a min al istidlal bil ilmi har ya hana musu zuwa makaranta allazi yanfa'uhu karatun da zai musu amfani suka ɗauka su kawai a gona haka ta za ganin sai kai shaidan muku suna nan zaune abin samun babu zuwa makaranta an kira sallah dai sun yi sallah an suka tara yan su sun tafi aikin hajji amma fa koyi yadda ake addinin yadda Allah ya faɗi yadda annabi ya zo da shi wannan babu ruwansu da shi Ka san na shanin shaɗa ne wata ka bi akarina ya zo ya tsallakar da wasu بآخرين حتى جعلوا العلم فسقطا من أي وحده هو غايته دون الأمل به فلا حول ولا قوة إلا بالله شو هذا هو بعثي لي أي يا راق فطور دقا أجي يا ران إن أنت يا ربا يا ربا فأما سوانك ليني فوصد ما تنفو ما تنفو وصد ما تنفو wai amma in aka fito za a yi sallah su ba su yi sallah ba sallah na daga cikin takurawa a yi karatu kawai ba abun mamaki ne ba abun mamaki ne ba abun mamaki ne ba in ma ka ƙi shi ta tabbata asalin wanda aka fara kai sa'udiyya karatu aka kai su jami'atul islamiyya su takwas abin da ya sa suka baro madina saboda sallah kuma an rubuta shi a adabin najeriya malawar su da ka gane magana da gangan an ji kaciya. an ka ce ka saurari gidan rediyo ka ce a gidan rediyo an ce limami ma an samu a najeriya wannan magana ta yi karo ka nemi asalin tarihi wanda aka kai su saudiya a farko su da tim ɗin tawagan farko da aka je saudiya aka kai su madina masallacin mazan Allah ga ainihin na da fasancinsu ba da ki da sha da littafi da karatu komai kyauta su iya su dawo su karanta da 'yan najeriya sunan amma suka ce ta yi zaman madina kai azaba menene azaban sallah don za a ce kullum sai ka je sallah ustazai sallah ana girgata cikin masifa yanzu ma na daina ma Allah ce bin yaran nan kai sallah na ya kamata daga yau in daina tunda Allah ya tunar da ni sallah a shiga masallaci yana daga cikin azaba eh? ai ta hira a so ana da ake ba a kula ba a ce jahilai ne awamu ne ba abinda muka gudu shi ba Allah ya ji kansa za mu mutanen ko na sallah na soshe soshe ka karanta ka yanzu tafsirin sa na cikin suratul mu'minun halalina fi salatin khashi'un yake wani ke tambayan shi mai ita mutanen ku suna sallah suna farce farce shi a da ka sani da ma ka yabe su sababbin musulmai ne ita a ba komai ba komai sababbi musulmai ne ai Allah su ba ka hallar ba su ne suka zo kan lokacin da Usman ya zo min da wani pamphlet mana usman namu katuru turu fira da wani famfutar an ce duk makka masallacin harami ne wani mulki din je rubuta musu duk makka inda ka yi sallah ka sallah a cikin kaba so daga nan yi sallah a gida da wanda ya masallacin kaba da wanda ya sallah a gida duk ɗaya ne famfutar ne suka raba shi a wannan karatu wannan wani bai amfani wannan karatu eh? ko ina amma ai dole sai ya shiga cikin jama'a ku ko kuma wannan sallan ta ta majalisar ɗinkin duniya ba ka zama masallaci eh? amma mahana su gebe kaga sallan nesa nesa an ga kaga an samu asali sallan sallan majalisar ɗinkin duniya sallan majalisar ɗinkin duniya fita kanan wannan sallah ba ta annabi ce wanda ya zo da ita sallah annabi yana zuwa ya sahu to yanzu ku bar wannan ba wannan sai sallah kaga ko wanda yake zama fata ya ga da mai sallah to yanzu ku bar wannan ga yan ko ga kannan ku ba sa abin da cikin abin da suke zagin nan makarantar sallah ka kaji an ce tashaddudi saboda in an fito la'asar sai a yi sallah sallah fa kawai la'asar ce da azhar ko ba sa shiga sai sallah sai da ihe ihe tun da sun san cewar wanda duk kuskure da nabi ya yi sai an ladabtar da shi suna tsoron ladabin sun zo su taru a waje amma ba za su shigo sai sallah ba kuma sallah nan ba yi suka a gida ba eh to ai wannan ba ai a yi wannan an suka ce sun yi gida sai wanda abin da za ka faɗe ku da tsayi a ce kana haya islamic daga nan sai ka zama alkali ba ka san ana sallah biyu ba sai ya sanya ce Allah wa dare da ilimin ka in dai har ba ka san kyara in kai san ba kai kadai za ka samu jama'a kamar da ba sai Allah an ilimin ka ilimin ka ba na addini ka ba na shaitan kai ya tafi ne da ita fitin ya fi alheri to ni duk masu ɗaurin aure mai dami ne ba wanda ake karatu da sau kullum ƴaƴanku matanku duk mun kyale na can ƴaƴanku matanku eh sai ka ce mala ya haɓa zuwa na abin da na abin da ya ce samun jayi ko wannan ya wasan da kusan ta ya yi gada bai san mun jayi ba balle kuto samun jayi hmm? ya san mimun da san mun jayi ba yayan mu matan mu in ka nemi wanda za a ce asu hayya ala sallafa tsare hmm. kana ciki shi kirga daga cikin sallah daga cikin mafiba shi ka tabar wa Allah don ka kawai gari kana sallah ta dan Allah ta kai kafin baka da lada tun mai sallah ta yi ma me ubangiji ya yi ma da ba ka masa sallah ba me ubangiji ya yi ce hmm? ya kamata ki zo ki sallah duk kuma galabiya su tsafa nan wanda ma kenan dole aka kawo shi ya koma wancan wurin adawa gaskiya ne da yayin da kake magana har na ga ta ina zaka bullo adawa da abin da Allah ya ce to yanzu da ya don kofe wasu eh, wanda ba sa karatu kwata kwata sun zo dai wajen ibada kuma ya zo ya tsallakar da wasu su kuma su ta karatu ba ibada ba mu shi haka in an yawan tono ban gama da tuna ma zai inda kullum fi hmm. ayi baya ka koma bayan kuma an yi sabo ah, a cikin nasarar ne wata jawaza da akari na ko eh, ya tsallakar da wasu kuma iyaka karatun kawai suke hatta jalul ilma wahdahu huwa gayatuhum duna al-amal bihi na da kabiru na naka ce suna suna suna jami'a masallacin jami'a yake hayya ala sala sai ce ustazu mu je mu sallaci ka gawawa nan ne muke yi ku bari in sun gama ma yi karatu ya fi sallar a muna kulliya lokacin da nake kwarwa a kulliya wani ba mai sire mun yi magana da shi allah ne shaida muna magana saboda muna shiri da ke ce ya ahmad na ce masha allah yake عندنا كليات مثل هذه الكلية لا نصلي العصر نترك إلى البيت هذه الصلاة يا عم تضيء الدرس wannan sallan daga ana ɓata darasi a batta sai a gida a je a yi an tashi mu haka muke can misira muna da kwalliya هل لكم وقت أو لله أليس الصلاة مكتوبة على الوقت ماذا يقول الله آه إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تتل كل وقت أنتم لكن هذا خبيث هذا يحدث يعني انت مشكلة هو أما التضيع جدا لك أجلدية وإن تسقى سوم وإن تسقى تسقى كرسوة وإن تقول يا مالا سيشا وإن أدفي مش أدفي من سلام قم أرسوني مالا ما أبري سنة مالا ما أبري أنا أدفع جاكي سلام ما أدفع سوم نبا دولي بني بقى ake yi yanka muke hira bai mu muna muna wurin to irin wannan kaga dakin ya so ya same mu mun shashi abun nan kai abun kai abun to amma ga iyaye masu gudo sun baro ranga sallan na fahabiya ake daga bayan da lokacin da muka ji ake zan yaro yake ce mana ai da mota aka kawo fata zuwa sallah jami'an mota aka kawo madina lokacin da za na yi za a fita amma za a ci suna iya sallaka ya albashinka fiye alawa Ya zuwa sallaka a satin yi cikar kaba a ɗauki adadin sallaka biya ka mu'allafa ta hau kayi wannan wuri ya zai sabbata jama'a وكفر بقومه حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون جباء بني آدم شيطان يا دنق في وسط متنين har sai da ita da su ciyawa suna cin abincin zomo ciyawa ta ce a daji na batul barriya juna gida ibani adam saboda tsoron Allah idan su ce yaɗiya su ci dinti za a dafa shi ba su ci kaza su ci kaza ganyaye ganyaye su ci wata jawabu da akari na ya tsarkakar da wasu hatta a fa'ahumul haramul khalisa wajen neman kuna fasoroto yadda kuke duk magana haka take zuwa nan don kufar da wasu kuma ya tsallakar da su ya ka haram suke ci idan suka duba ba su da abin da za su ce suna iya kashi daukan kayan mana su ce wannan mu ai mun wuce wannan kwata iska ake ko da abincin mai na kwasan nashi hmm? wancan kenan manna na na su mai zanti kenan ah, shi ba shi ne mai fatawa <laughs> mufti su masallaci ta za a masallaci masarar masallaci a kawo bayan can gona muna da suna da barayi na fafayi da kasan kurayi haka muna bi yanzu masarar da na kwashe ta za a yi ba mutu ba ba muna ɗiba ta nan wasu shigo ta nan wata kawai gari nan ma mata na fara suna goyawa suna tafiya da ta gida wannan mummunan tarihi ne sai dai ka rufe shi malam bai kamata rufe wannan tarihi ba bai kamata rufe wannan tarihin ba duk yarin da ta tafi masara ta kai gida to dama can uwar tabaroniya ce ya yi baban ba san suna fata ba ana ɗi masara wai kuna ba masara masara ana ba, wasu na ba. kun kawo ta gida ma ba ta tsira ba sai bude na jin haushin wani can yin daji hmm? ne ta janta banza sai kan Allah <laughs> ana nan da rage da rage a rashin bayan Allah ku hmm? suka fafa ce ita ma kafin ta banza ce ba fara sai ka gani kamar misali ne wani wanda ke nufi yake to a je a yi wa malam nasiha fa a dinga ce da zakka in ba haka ba za ku shiga wuta kun noma wa masallaci irin wannan masara mota mota kai wuri mu ne da wannan shi a duniya bai san ana addini ba bai san ana ɗiban dukiya a zuba addini ba bai san addini nan mutane ke Allah ce mutane da su rike shi zai kai su aljanna akan haka shi an fara addini ya ɗiba komai na addini na ko da yake ba abun mamaki ba ko na gwamnati ba haka suke wasa da shi dukiyar gwamnati dukiyar banza ce amma nan da ta zama ta mutum to dukiya ce mai kima to wannan sirrin dai shaɗan ne haka kasara bai ƙaumi wajen tsoron Allah su hatta a ta'amahun min al'usbi wa nabatil barriyati duna giza ibani adama wa tajawaza bi akharina ya tsallaka da wasu hatta a ta'amahum al-haram al-khalisa tunda fata haram ne khalis ba ma sata dai ba ta kai mutum ya kashe wani ya ɗebi dukiya a ya tsare ya rike shi ya dinga ɗan tsada masa azaba kace su kawo min dukiya kace su kawo min kuɗi ni in dai babu kuɗi kashe ka fanyi wanda na da in babu kuɗi ba su ma na yawan kuɗi sai da kai za su yi in an tura ka dama wani gari za a kai ka sai da da ba a kashe ka ba amma yanzu ko dai kuɗi tun da babu inda za mu kanka masu har kashe ka za mu yi ba mu da asawa ne ban ji ba wasu bu ciyawa wasu misalin ciyawa iya iya sai ba ɗan kano ne ba baka sana cin yaɗiya ba a rayu yaɗiya wannan abinci ne in yunwa ta yunwa da ji kaba mai mu ya ɗaka ta ce to su ba su cin kabu ya tsayar da ta tsira a daji ita suke ci ƙasa ce haram yaɗiya suke ci mun yaɗi ce na san ana cin ɗanyanta eh? ai ka a adinkin dinkin daban kai kuma kana kana da certificate ana magana dinkin dinkin asalin dinya ne dinkin zabiya ne ko to shi kenan an huta ma zage-zage kuwa shi kayan ku a <laughs> to ya ɗaya ba ta sadikin ba la'ila ulayi wa la'ila ba matsayin bincin ba ko yanzu ba don dai kar muna da aikin yi bayan mutum mu je su sandallo a ce a banya iya a baka dinkin ba a baka yariya ta sai ga yau da dai ba وكفر بقومكم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله يا تأتد وصو إذا تكيس صندر سنة منظر الله من النكاح نعوري ها أصوب نسي أوري بقى فراتبوا عنه بالكلية جباء سكا حرام تاو كنسو أولا سنة دبكاتا سكا حرام تاو كنسو وتجاوز بآخرين يزو يزأل كد وصو حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام تجاوز هذه نسكي وقصر بقومي كي يبقى جرجوا نوى نوى يو نأكو أيو na hudu kenan ku na yau an haɗo da wancan kuma tara wa kasar bi qaumin hatta jafaw shuyukh min ahli ad-din wa salah ya dankwafe wasu suka yanke daga malamai kwata-kwata min ahli dini masu addini wasala wa an arzu anhu suka ɗauke kansu daga waɗanda malamai ولم يقوموا بحقهم بس بس حقهم سبا وتجاوز بآخرين يطلق الرسول حتى أبدوهم مع الله تعالى أيوه كنا أقول rayuwar da muke ciki kenan ta fa akwai wanda ta kharije da ta haƙiƙi ta sa wa'anda suka tashi har maliko ce zai umar dan an ce ai umar ya ce ai tarawihi ishirin da uku haka ce ya tsallake iyaka annabi ba haka yayi ba maganan umar ce umar an yanki daga gare shi abubakar osmanu Ali Umar osmanu Aliyu Aisha duka manyan sun ce za a yi itikafi a kowanne masallaci sai ga sun ce waɗannan duk jahili ne ga hadisi wa kaftu ala hadisi ni ga hadisi na samu ba a itikafi sai a masallacin ka'aba sai na annabi sai a batul maqdis duk wanda yi itikafi a duk inda yayi a banza bai da bada shazanan kafara bihi su ga wasu can su kuma suna cewa ai malaman su ne ma za su kai su aljanna ita aljanna in an tashi za a raba gobe malaman su za a raba su za su raba kaga a tsakiya ba kowa su ne masu ifratu na ƙarshe ko masu tafariki na farko sun raina malamai har sun yanke daga malamai kada ba su zagin malamai a gaban malamai za su zagi malamai su yi ya kice su wasu kuma sun wuce da malama su suna ce su za su kai su aljanna an waye gari a tsakiya ba kowa wa kadhalika asara bi qaumi hatta mana'ahum qabula aqwali ahli al-ilmi wal iltifati ilayha bil kulliyati وجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله الصحيحة الصريحة ya dankofe wasu da ƙaumin hatta mana ahun ƙabulu a ƙawal ahalil ilmi karɓan masu ilimi maganan ganin masu ilimi gaba ɗaya in ka kira masa mazhaba yadda ka kira masa kafirci والالتفات مزن زي جيتو ني فانا نكركي ني بارو وانا دا مذهبا دا مذهبو بي كيلا بقو جاني با مالكية شافعية حنبلية با ابنتا يحداني دسو نيزان قويد دقو القرآن دا حديثي والكتاب إليها دوانيات بالكلية دبا ko daidai suka yi ko ba daidai suka yi ba ni ba ruwa na da su wata jawaza bi akarina hatta ja'alul halala ma halaluhu ya tsallakar da wasu hatta da suka fanya halal abinda malamai suka halatta wal haramu ma haramuhu wa وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله الصحيحة الصريحة في متلاحقهم in dai karatu na aiki ne